ya ba mu iko haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi a cikin wannan wata mai albarka na ramadan domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a cikin wannan wata yau shine wuni na shida a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina 1447 23 ga watan 2 2020 da shirkir ga miladiya na 24 to 24 ga watan 2 2026 girgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai idan ba ku ta ba dai muna cikin tafsirin surar nan mai albarka sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani in ka ɗauko daga sama suratul kahfi a jiya mun tsaya aya ta arba'in da tara a afuwan aya ta arba'in da takwas yau za mu tashi aya ta arba'in da tara cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala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 كبيرة إلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أكفهم مجي تفسير من آية آية آيات da suka gabata da Allah madaukakin sarki yace wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wannan ƙira'ar nusayyirul jibala ita ce ƙira'ar jumhurin malamai amma daga cikin makaranta akwai wanda suka karanta wa تسير الجبال يوم تسير الجبال وترندى زا اتفيد الدواز نسير زا متفيد الدواز تسير الجبال إذا أكت نسير في لين مضارئ مرفوء لتدرده عن النواصب والجوازم aljibala maf'ulu bihi mansubun shi yasa ya zama aljibala amma aka ce to sayyaru to ba zai zama aljibala ba sai aljibalu saboda mabniyun ne liman lam yusamma fa'iluhu da haka zai zama na'ibul fa'il ne marfu sai Allah madaukakin sarki a wancan kira'an cewa yake wa yawma tusayyaru aljibalu haka ashabul kuna suke karantawa ibnu kafirin da makki da abu abdul al-basri da kuma ibnu abir al-shami wa yawma nusayyiru tusayyaru jibalu wa tarlar gabalidatan faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce laƙar ji tumuna kama khalaqnakum awwala marra za ku zo mana ko kun zo mana kama khalaqnakum kama yadda muka halice ku awwala marratin a farkon lokaci Abdullahi dan Abbasin yana ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace annan nasa a innakum mahshuruna hufatan uratan hurlan annabi sallallahu alaihi wasallama ce lalle ku za a tashe ku hufatan kuna funtaye uratan tsarara hurlan masu loba wanda ba a musu kaciya ba funtaye wanda ko takalmi ba a kafarku tsarara, ba ku da tufafi a jikinku ko kaciya babu a jikinku annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya haka za a tashi mutane rana alkiyama haka sai sai manzo Allah ya karanta fadan Allah malaukakin sarki kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna fa'ilin kamar yadda bada'na awwala khalqin muka fari farkon halitta nu'idu haka zamu dawo da su wa'dan alaina wannan wani alƙawari ne da muka yi wa kanmu inna kunna fa'ilin kuma tabbas lalle mu masu aikatawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya karanta wannan ayar sai ce wa awwalu man yukhsa yawmal qiyamati ibrahim farkon wanda za a tufatar da shi shine annabi ibrahim alaihi salam farkon wanda za a sanya masa tufafi ranar alkiyama manzan Allah ya ce shi ne annabi Ibrahim wa inna unasan min ashabi ya ce wasu daga cikin jama'ata yi ukhadu bihim za a kama su a tafi da su za ta shimali wajen wato arewa wa aqulu ni kuma sai in ce ashabi ashabi da ce wannan fa mutane na ne jama'a ta ne fayakulu sai Allah ya ce innahum lan yazalu murtaddina mundu faratukum ay ba su gushe ba sun yi ridda mundu faratukum tun lokacin da ka bar su fa aqulu kama qala al-abd annabi ya ce ni kuma sai in ce kaman yanda bawon Allah nan nagari yayi sabdo maryama kamar yadda ya fada ni ma haka zan fada sai in ce wa kuntu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shahin shahin. lokacin da Allah madaukakin sarki zai tambaya annabi Isa alaihi salam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa libi bihaq in kuntu kultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Allah madaka ke sarki da ya ce wa Isa dan Maryam kai ne kace wa mutane su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin ababan bauta guda biyu kuma bayan Allah sai ce tsakiya tabbata gare ka Allah ai bai dace gare nan fada haka ba ba abin da na gaya musu face abin da ka umarce ni da shi na gaya musu shi na gaya musu ko bauta wa Allah ubangiji na ubangiji ma qultu lahum illa ma amartani bi an ubudu Allah rabbi wa rabbi wa to a lokacin sai kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni mai shaida abin da suke yi ne lokacin da nake nan cikin su amma falan ma tawfaita ni kunta anta radiba alayhi amma in bana nan na riga na tafi kan to an tarrabi ba alaihi ai kana mai kula da ta tawaffaita ni bayan ka ɗauke ni ko bayan na mutu tunda duk yadda aka yi da ya ɗauke annabi isa da aka yi dole wata rana bai mutu to lokacin da ba na nan an tarrabi ba alaihi ko lokacin da na ɗauke ka ka ɗauke ni ko kuma lokacin da ka kashe ni na mutu an tarrabi ba alaihi wa an ta'ala kulli shay'in shahid kuma kai mai shaida ne akan komai to manzon Allah shi ma sai faɗi haka a cikin wannan hadisin zamu ga inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna al-imam al-bagawi ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirin sa ma'alimut tanzil haka ya kawo wannan hadisin kuma hadisi ne wanda ke ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sahih bukhari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana gaya mana da za a taƙin da za a tashe mu yayi za a tara mu duk wata halitta kaga dai annabawa su ne ƙarshe ko? to annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk haka za a tashe su ko tufa babu a jikinsu ba tufa ba kaciya ba takalmi yadda za ka gane girman abin da ke cikin wannan ranar ta alkiyama duk ya wuce yadda kake tsammani shi yasa a hadisin na Aisha radiyallahu anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa ta labari yace za a tashi mutane haka babu to babu to sutura a jikin su Nana Aisha tace har mata ya ma'aikin Allah haka za a tashi su manzo Allah yace ko har mata Nana Aisha tace ai mata suna jin kunya Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ke Aisha al'amarin fa ya wuce da kike tsammani lamarin ya fi ƙarfin har wani yadda rikula wai wani bai da sutura duk an wuce nan ai in ana cikin hayyaci ne ana cikin saiti mutane suna nutse lokacin da ake gane wani bai da sutura amma idan tashin hankali ya tashin hankali ai babu maganar ba maganar waye yake da sutura kowai bai da sutura al'amuru a shaddu min zalika ya aisha annabi ya ce aisha al'amuran fa ya fi ƙarfin diyar da kike zato annabi sallallahu alaihi wasallam ce farkon wanda za a tufatar da shi tufa shine annabi ibrahim wannan kuwa a wajen ahlus sunna ba kaskanci ne wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan wani zai ce ah, to ya za a yi manzon Allah shine mafi girman annabawa kuma a ce annabi ibrahim da a fara suturtarwa su mabiya sunnar annabi alaihi salatu wasallam inda ake bambance su kenan duk abin da manzon Allah ya faɗa ya inganta daga gare shi to za ba sa musawa kuma suna nema masa kyakkyawar mafita idan aka ce wane ya buwa ne ai wannan baya sa kuma ya zama komai na wani ya na wani ba haka bane ai ba haka bane za ka iya samun akwai wani abu kuma da Allah zai ba wancan ɗin bai ba wannan ba ga shi dai wannan ya buwa da an sani ya fi shi kuɗi misali sai a ce duk najeriya ba wanda ya kaiwa da kuɗi amma sai kaga cewa kuma akwai wani abu da Allah maɗaukake ba wani wanda shi kuma ya bashi ba to wannan bayan nuna fiko annabi ibrahim a.s. akan wa akan manzan Allah manzan Allah shi ya faɗa kuma ya san hadda shi a cikin tashin alkiyama amma ya ce awwalu man yuksa yau malkiyama ce ibrahim farkon wanda za a tabbatar da shi manzan Allah ya ce annabi ibrahim a.s. abu na biyu da ke cikin hadifin shi ne a ƙarshen hadifin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa wasu mutane da za a tafi da su arewa idan aka ce arewa a lahira to wuta nan. wa ashabu shimali ma ashabu shimali Allah ka tsare mu wanda za a tafi da su din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna unasan min ashabi wasu daga cikin ashabi waɗanda ba sa mutunta sahabban annabi alaihi salatu wassalam su kuma sai suka dauki wannan hadisin suka ce ai da mun ga muku sahabban annabi sun yi ridda bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan anan annabi yana cewa wa inna unasan min ashabi yu'khadhu bihim zata shimali wasu daga cikin sahabbai na domin ashab ana fassara shi da sahabbai za a kama su a yi arewa da su fa aqulu wa aqulu ashabi Na na ce nace sahabbaina fa yaqulu innahum lan yazalu murtadina منذ فارقتهم ce ga fa na nan ne waɗannan fa mutane na ne sai a ce ai ba su gushe ba suna ridda tun da ka ba su. abin ta takeici abin bakin ciki sai suka ce wannan sahabban da suka yi riddan wai da abubakar da umar da usman a ciki fal iyazu billahi idan har ka yadda da wannan hadisin in ka yadda da shi da al bukari al-Bukhari ya ruwaito shi ka yadda to Abu al-Imam al-Bukhari kuma shine ya ruwaito hadisin cewa Abubakar yana aljanna shi ya ruwaito Umar yana aljanna shi ya ruwaito Usmanu yana aljanna a afatu'minuna bi ba'd ta kuru na bi ba'd me yasa duk yadda za a ce kace lalle wannan ba abubakar bane ba umar bane in a cikin sahabban annabi da ya raye da su ne ma to ba abubakar ba umar ba usman ba ali ba aisha ba hafsa ba zubair ibn awwam ba talha ibn ubaydillah ba sa'id ibn zaid ba sa'ad ibn abi waqas ba ba ba duk waɗanda falalansu ta tabbata hadisin manzon Allah sai kace ba su ake nufi ba domin ko shakka babu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mana ɗaiɗaiku cikin waɗanda suka zauna a annabi wanda suka yi ridda akwai amma mafi yawan su ba rudani ne suka samu kansu a ciki da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda aka shi yasa galibin su duk sun dawo musulunci in nan banda irin su musailamatul kazzab wanda shi dama ya da'awar annabtaka tun manzon Allah yana nan da ya nuna ya shiga musulunci ai amma sai yi ridda to an samu ɗaiɗaiku waɗanda sun zo wajen manzan Allah alaihi salatu amma ba su ma gama gane musuluncin ba jama'a duk wanda ya gane musulunci hakikanin ganewa baya barin sa wallahi a wannan zamanin ma duk wanda kaga ya bar musulunci to bai gama gane shi bane ballantana kuma wanda ya zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana idan aka ce ashab akan faɗi sahibu fula ana nufin wanda ya zauna da shi ba sai wanda ya imani da shi bane da Allah madaukakin sarki cewa ma sahibukum bi majnun Waɗanda suke cewa manzon Allah mai tabin hankali masu imani ne amma sai cewa ma sahibukum bi majnun ma bi sahibukum min jinna abinda kuke danganta wannan mutumin naku da kuke rayuwa tare da shi sahibu fulan za a ce wane mutumin wane wane da ya zauna da wane wane da ya zauna da wane ma'abuta in dai ka zauna da wani baka ga annabi Yunus alaihi salam da ya zauna cikin kifi sai Allah ya ce sahibul huti ba ولا fasbil li hukmi rabbika wala takun ka sahibul hutu, idza إذ huwa وهو ka sahibul hutu, gaga. kamar ma'abucin kifi kaga ma'abucin ka shine wanda ya zauna da kai sawan yayi imani da kai ko bai imani da kai ba amma idan ana maganar sahabban manzon Allah da suka yi imani da shi to waɗanda suka fahimci musulunci suka zauna tare da manzon Allah yayi musu tarbiyya ta yaya za su bar musulunci ba za su bari ba kai idan ka koyi addinin musulunci a wajen babanka da mamanka da malamanka iya wannan tarbiyyar da ka samu a wajen su yasa ba zai taba yiwa ka bar musulunci ba ta yaya kake tsammanin wanda ya samu tarbiyyar wannan addinin a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kace ya bar shi dan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duka mutane haka za su tashi sarara wannan yake nuna maka harkar lahira wallahi ba harkar wasa ba ce ba harka ce da wani zai ce maka baka da matsala ba lokacin da wani ce maka baka da matsala ka yadda to lokacin ne ka samu matsala ma wallahi lokacin ka samu matsala da an ce maka ba matsala ka yadda to ka samu matsala idan har annabawan Allah Allah madaukakin sarki zai ce su ma fa a tsaurata suke إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سوف متعنين كيركي سوني وانا دع أبن أكتي في سنائي دع أبن أكتي سبري سنا بري أما كانت أولا شيء والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون waɗanda duk abin da aka ce su yi sun yi amma wajilubuhum wajilatu amma zukatansu a tsorata suke annakum ila rabbihim raji'un sun san su koma wajen ubangiji saboda komawa wajen ubangijin nan ba abu ne na wasa ba wannan ayar lokacin da aka saukar da ita na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya ma'aikin Allah waɗannan mutanen su ne waɗanda suna sallah suna azumi suna zakka suna kaza suna kaza amma kuma a gefe guda suna saba wa Allah suna sata suna zina su ne wallazina yutuna ma ata wa qulubuhum wajla gashi sun yi abin da aka ce sai sun yi sallah sun yi azumi amma suna tsorata saboda sabon da suke yi ne dan Allah yake ba su bane su ne waɗanda sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi kaza sun yi kaza amma wa yakhafuna Allah ya kubala min suna jin tsoron karba a karba ba duk abin da kake yi fa ba ka da wata shaida duk abin da kake yi ba ka da wata shaida da ta ce maka an karba to wanda yake da wannan wanda ya san wannan yaushe zai ta kankance a ce masa aljanna wala shakka ya yadda sai sunan wani mutum aljanna wala shakka wato babu kwakwanto Allah ka samu dace sai Allah madaukakin sarki ce wa wuzi alkitabu za a sanya littafi fataral mujrimi na mushfiki na min mafi za ka ga mujirmai masu laifi mushfiki na suna masu tsoro min mafi saboda abin da ke cikin littafi. wai na suna cewa ya wailatana ya kai tanmu mali hadal kitab me ya samu wannan littafin ne la yughadiru saghiratan wala Ba baya barin karami ballantana babba illa ahsaha fa sai ya kiyaye wa wajadu ma abilu hadira za su samu abin da suka aikata duk an kawo shi wala yadlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa Allah madaukakin sarki yana cewa a ah, za a sanya littafi alkitab ismu jinsin ne da yawa daga cikin malamai suka ce na alkitab ana nufin alkutub wa wudi alkutubu amma an faɗa alkitab ana nufin jinsinsa ma'ana kowa za a ba shi littafinsa domin Allah mai ɗaukakin sarki ya gaya mana za a ba da littattafai wani a ba shi a hannun dama Allah ka samu ne wasu kuma a ba su a hannun wanda aka bashi a hannun dama shine ya dace amma man uce kitabahu bi yaminihi فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية وضوء mutane guda biyu wanda za a ba shi littafinsa a hannun dama Allah ka sanya mu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka ba shi littafinsa a hannun dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ce ungonku ku karba ku karanta littafi da ku gani wanda ya samu kyakkyawan sakamako a jarabawa kowa nuna masa yake yi baya koyewa a gidan duniya ma jarrabawa duniya ma in ka ci jarrabawa baka jin kunya ba ka jin ɓoye kowa marmari kake yi a ga result ɗinka in ka ga yaronka ya zo gida an raba results da ka ga ya zo ya yi shuru da ce komai ba to akwai matsala ne amma idan akwai matsala tun daga waje kafin ya shigo gida zai cire a cikin jaka yana zuwa zai ce baba gashi mama gashi amma wani yaron za ka ga tun a makaranta zai yaga saboda ba ya so a gani to duk wanda kaga yana nuna result ɗinsa to result yayi kyau ne ha muqra'un kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya yace ni na tabbatar da cewa zan hadu da hisabi na dama shi yasa na dage mai da hankali fa huwa fi 'ishatin radiya Allah yace yana cikin rayuwa yardaddiya Allah ya yarda da rayuwarsa fi jannatin 'aliya a cikin aljanna madaukakiya qutufu hadaniya abubuwan tsinkan da suke cikin gidan aljanna makusanta ne ba sai ka sha wahala ka tsinko ba kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil a khaliya za a ce kushi kusha kuma kuna cikin farin ciki da jin daɗi saboda abin da kuka aikata a kwanakin da suka riga suka wuce abin da kai ne anan shi za a baka sakamako a can ba za ka yi mara kyau anan kuma kai tsammanin za a baka kyau a can ba abin da mutum ya shuka shi da girba wa amma mun uti kitabahu bi shimalihi wanda aka bashi littafin sa kuma a hannun hagu Allah ka tsare mu fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya yace kai tuna ina ma ba a bani wannan littafin ba kwata kwata shi da ma ba a ga masa sakamakon sa ba walam ajri ma hisabiya da ban san ma meye ne sakamako na ba ban san hisabi na ba shi yana ganin da ba a bashi littafin ba kawai a tura shi inda zai samu sakamakon sa ya kuma sauki akan ganin bakin cikin dake cikin abin dake cikin littafin sa saboda abin da ya manta ma zai gani a cikin littafin yayi kaza yayi kaza ai lokacin da kake ganin abubuwan da kai wanda ka manta ana tuna maka bakin ciki ne dake karuwa azaba kuma sai an yi ga kuma bakin ciki ya karu ya laita hakanat alqahdiya yace ina ma a ce mutuwar da nayin nan ita ce karshen na? ina ma a ce wai da ya mutu ba za a tashi shi ba ma aghna anni maliya halaka anni sultani yace dukiya ta bata wadatar da ni da komai ba ma'ana kenan ba ya samu wadata a duniya amma sai dai bai amfani da ita ta yanda za ta amfani shi a lahira ba halaka anni sultaniya duk wani dama da nake da shi sultan hujja shugabanci mulki isa duk abin da nake da shi ya tafiya ban da ban da shi daga nan Allah madaukakin sarki yasa a kama shi a jibai cikin wuta Allah ka tsare mu ku kama shi Allah zai ce ku kama shi ku daure shi ku jefa shi cikin wuta ban malja'i masallu ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا دوري شي a cikin sasani Allah ka tsare mu to nan Allah madaukakin sarki ce wadi alkitabu shine sai malamai suka ce alkitabu ran ismu jinsin ne za a kawo littattafai ne kowa a bashi nasa alkitabu kenan mai ma'anar kutu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa akwai wani littafin na daban bayan waɗancan littattafan da za a ba wa mutane akwai wani littafi wanda yake ɗauke da dukkan ayyukan mutane gaba ɗaya shi za a zo a baje da farko kafin kowa a bashi nasa shi ne alkitab ɗin adam fatarar mujirmi na mushfiƙi da min mafi kai wanda ake maka maganan nan wato kai da kake sauraron wannan magana fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga mushin mujrimai al shi ne mai laifi domin aljirmu, jurmu shi ne laifi wasu malamai suka ji inda al mujrimu ko al mujrimuna ko al a cikin alkurani to kafiri ne fataral mujrimina kenan zaka ga kafirai mushfiqina mimma fihi suna cikin tsoro mimma fihi daga abin da ke cikin littafin ko dai littafin da ke dauke da ayyukan bayi duka da aka wasu malamai suka ce ko kuma shi littafinsa kowa in ya duba littafinsa zai tsorata wa ya kulu yana cewa ya laita nima da hazar kitab wai me ya samu wannan littafin wani irin littafi ne wannan la yugadiru saghiratan wala kabiratan baya barin karamin abu ba a to wanda mai bar karami zai bar babba ne shi ya sa sai ya fara faɗan karami saboda ya fi mamaki a ce ba a bar karami ba ma ya fi mamaki akan babba ai in laifi aka yi maka abun mamakin shine a ce karamin ma baka bari ba ko karamin ma baka manta ba dama babba ina zaka ka manta shi dan haka saboda shi yasa sai ya fara gabatar da karami wanda shi ya fi mamaki a ce ba a bar shi ba akan babba la saghiratan wala kabirat wasu malamai suka ce saghiratan dinnan ana nufin sagha'irud dhunub kabiratan kaba'irud dhunub ma'ana baya banin karamin laifi ballantana babban laifi to amma akwai maganar Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda wanda shi yake fassara as-saghiratu anan da murmushi al-kabiratu kuma dariya wannan yasa wasu malamai suka ce to nan fa ana maganan komi kenan la yughadiru saghiratan ay ayyi fa'ilatin saghiratan kanar aw kabira kowane irin aiki sawa'un aikin mai kyau ne ko mara kyau littafin ya tattara shi sai dai da yake a babun zargi ne ake ana ya fi kusa da cewa maganar laifi ake la yugadiru saghiratan min adh-dhunub wala kabiratan min adh-dhunub baya barin karamin laifi ballantana kuma babban laifi illa ahsaha face ya tattare ya kiyaye ya haddace a cikin sa hadisi ya zo cikin muslim na imamu ahmad da isnadi mai kyau ingantacce abdullahi dan mas'udin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum muhaqqaratil dhunub annabi ya ce ina muku kashedi ku nisanci 'yan ƙananan zunubai da kuke ganin su ƙanana fa inna hunna ina allan rajuli domin ƙananan ƙananan zunuban nan suna taruwa wa mutum hatta yi na har su halakar da shi karkare na laifi kada ka ga laifi ka ce wannan ƙarami ne ba laifin za ka duba ba wannan za ka yi wa laifin ka san laifi yana girma gwargon wanda kai masa inda ai duk mari mari ne amma wanda aka ce ya mari abokinsa da wanda aka ce ya mari babansa duk ba mari ba ne amma laifin ɗaya ne saboda girman baban to laifin ba shi za ka gani ba ka duba wa za ka yi wa laifin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin karaman laifi da kake yi yau da kullun yana taruwa ya halakar da mutum wanda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daraba lahunna masalan abdullahi dan mas'ud yace har manzon Allah buga wani misali yace kama fali qaumin nazalu arda falati yace kaman wasu mutane ne suka zauka wani daji fa hadara sani'ul qaumi sai lokacin abinci yayi ga lokacin abinci yayi faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaji'u bil'ud sai wannan ya tafi yanzu ana so a girka abinci ne lokacin abinci yayi amma babu abin da za a dafa abincin da shi sai wannan ya tafi sai kawo ice kwaya daya warrajul ya ji'u bil uhudi wani ma ya tafi ya kawo daya hatta jama'u sawadan gashi kadan kadan suke kawo wannan ya kawo ice daya wannan ya kawo ice daya nan da nan saboda mutanen suna da yawa suka tara kayan ice fa ajjaju suka kunna wuta bayan sun riga sun kunna wannan wuta wa an bazo ma qadafu fiha sai suka dafa ko suka gasa suka nunar da abin da ke ciki gashi ba ice ɗaya wannan ya ɗauko ice ɗaya wannan ya ɗauko amma icen sai ya taru nan da yawa manzo Allah yana buga misalin da cewa haka ne kananan zunubai da kake yau kai gobe kai jibi kai da haka za su yi wasu zama ka matsala abin da fi komai muni kuma Shi ne shi laifin kai ka rinka ganin sa karami da yawa karamin laifi yakan koma babba saboda kai kallon rede da kai masa baka tuna wa za ka yi wa laifin ba sai kaga wannan dan kankani ne yi. wannan ka yi ba komai bane wannan abin sai mai da shi babban laifi da yawa babban laifi yakan zama karami saboda lokacin da kai bayan kayin kuma ka ga girman Allah subhanahu ta'ala ka ji tsoron Allah akan wannan abin da ka aikata to wannan tsoron da kai na Allah subhanahu ta'ala da ganin girman wanda ka saba masa da kai sai laifin kuma sai ya zama karfi wannan kuma ko a cikin adam ka za zaka gane haka lokacin da mutum ya maka laifi sai yana ganin ba komai yayi ba to sai ka ji haushi kai kuma sai ka yare na ka amma idan yayi babban laifi yazo yana nuna da damarsa yana nuna girman laifin da ya maka kuskuren da ya maka to a lokacin kai kuma sai kaga cewa lalle wannan ya cancanci a masa rahama ya cancanci a tausaya masa haka nan a wata riwaya ta Imam Ahmad Auf ibn al-Harith yake cewa Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ce qali li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni ya Aisha. ya ke aisha manzan Allah yana mata haka sau da yawa ya aish abinda larabawa suke cewa tarhimi a ilmin lugar larabci tarhimi a yanke karshen ana yin sa da manufofi da yawa iyaki wa muhaqqaratid dhunub yace ya aisha ina muke kashe da nishan nisanci muhaqqaratid dhunub kananan zunuban da ake rena su fa inna laha min Allah domin akwai wanda yake neman wannan laifin na musamman daga Allah akwai mala'iku wanda su ba sa barin wannan sai su rubuta shi wannan yake nuna mana shi karamin laifi karkarin ka ganin sa karami kai tayi ba duk da cewa Allah subhanahu wataala ya ce innal hasanatu yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana malamai dewa suka ce wannan munanan laifukan ana nufin ƙananan laifuka da mutum yake yi kuma yadda Allah madaukakin sarki ke in tattalibu kaba'ira ma hauna an in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu sai a sayyi'atikum وندخلكم مدخلا كريما هذا الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه idan kuka nisanci manya-manyan laifukan da ake hana ku nukaffir ankum sayyi'atukum to za mu kuma kankare muku wato ƙanana-ƙananan su ne sayyi'atana wa nudkhilkum markalan karima to shi yasa a sai malaman suke cewa idan har mutum yana rena laifi laifukan da yake yau da kullun kanana kanana kanana ne yana rena su to sai su zama irin dhunub sai da ba za a yafe masa ba Allah madaukakin sarki karka jarabe mu da dawwama akan saba maka ka ba mu ikon barin duk abin da baka so ma'aikata wa yaquluna ya wailata na mali hadha kitab Allah madaukakin sarki ce za su rinka faɗa abin da ke nuna ba sau ɗaya za su faɗa ba saboda damuwar da suke ciki za su ta faɗa ne suna faɗa wa ya ƙuluna ya wai da tana mali hazar kitab la yau gadiru sagiratan wala kamiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadir za su ga duk abin da suka aikata ɗin nan an halarto musu shi an kawo musu shi a gabansu suna gani me yasa saboda wala ya zalima rabbuka hada ubangijin ka baya zaluntan kowa abinda mutum ya aikata mai kyau zai samu sakamakonsa haka nan abinda ya aikata mummuna shi ma zai samu sakamakonsa wannan abun tsakaninka da ubangiji ne in baka samu yafiyar Allah da gafarar Allah ba duk abinda mutum ya aikata zai gani haka nan idan tsakaninka da bayin Allah ne matukar bayin Allah na basu yafe maka ba to abinda ka gani ɗin nan za a kawo maka shi kuma za ka biya su ba yadda za a yi ka shiga haƙƙin bayin Allah subhanahu wataala wannan haƙƙin na dukiya ne ko wannan haƙƙin na jini ne ko wannan haƙƙin na mutunci ne ba ce ranar alkiyama sai an tambaye ka shi sai an tambaye ka shi wala yadhlimu rabbuka ahada domin Allah madaukakin sarki ba zalunci me me tarin lada ba za a rage masa ladansa ba haka nan mai zunubi shi ma za a kawo masa kayansa wala ya zaliba rabbuka ahadan Allah ba zaluntan kowa al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi da isnadi mai kyau daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda yake cewa balagani hadithun ar-rajulin sami'ahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum labari ya zo min cewa wani mutum ya ji wata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fashtaraitu ba'iran yace sai na sai taguwa na sai raqumi thumma shadattu alaiha ra'lan na sha masa kamara na dora masa sirdi fasirtu alaihi shahran nai tafiyar wata guda inji Jabir bin Abdullah hatta qadimtu alaihi sha har sai da na isa masa garin sha fa Abdullahi Abdullah ibn Unais sai da na je ashe mutumin nan abdullahi dan unais ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake ba da labarin a can akwai wani abu wata magana da yake faɗa ya jirga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina so in ji wannan magana daga bakin sa dan haka na sai abin hawa musamman na tashi na tafi sha saboda hadisi guda ɗaya na annabi alaihi salatu wasallam jabir dan abdullahi ya tashi tun daga madina tafi sha faƙultu lilbawa sai na cewa mai kula da gidansa kullahu jabir alalba ka je ka gaya masa jabir a ƙofa jabir na ƙofa faƙala ibn abdullah ya ce kadda jabir dan abdullahi saboda sahabon mandan Allah ne ya ji labarin sahabin annabi sallallahu alaihi sallama ya zo masa ƙultu na'am na ce eh. fa da ya tsabu sawahu sai ga abdullahi dan unais shi da aka zo daukan karatu wajensa da ya ji jafar dan abdullahi ne ya zo sai ga shi ya fito yana taka tufafinsa kamar zai faɗi fa'tanaqani wa'tanaqtuhu ya rungume ni ma na rungume shi fa qultu sai nace da shi hadithun balagani anka wani hadisi ne na ji daga wajenka cewa sami'ta rasulullahi annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qisasi cewa kaji wannan maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kisasin da za a yi wa mutane ranar kiyama mutane yi musu kisasi ranar kiyama fa khashitu an amuta sai na ji tsoron kada na mutu au au an ta mutu karka mutu au amuta ko mutu qabla an asma'ahu kafin ji Faƙala. sai yace da ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yuhsharu Allah yahshuru Allah an-nas yawm qiyamah Allah madaukakin sarki zai tara mutane na alkiyama. qiyama aw ibada ko kuma da yace Allah zai tara bayi na alkiyama. uratan dukkan su tsirara wurlan kuma masu loba buhman qultu wa ma buhman me ake nufi da buhman qala sai ce laysa ma'akum shay ba su da komai mutane za su zo ba kowa ba shi da komai yadda aka haife ka zama duniyar nan baka da komai haka zaka je lahira baka da komai thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man karu. sannan sai Allah madaukake da kansa yi kira da sauti wanda yake nesa zai ji shi kamar yanda wanda yake kusa ma zai ji babu bambanci ya ce anal malik ana dayyan Allah ya yawar da kirari shine Allah al-malik shine Allah ad-dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nara wallahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun Allah madaukakin sarki da kansa zai ce ba zai yiwu wani ɗan wuta ya shiga wuta ba wallahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun alhali yana da haƙƙi a hannun wani ɗan aljanna sai an karba masa haƙƙinsa wallahi ko kafiri ne ka zalunce shi wallahi sai an karba masa hakkinsa Allah ka tsare mu da shiga hakkin wani har sai an karɓi wannan haƙƙin hatta a ƙasahu minhu har sai ya yi wala walayan bage ne adin min ahalin jannati ba zai yi kuma a ce wani dan aljanna an yi da kula jannati ya shigar aljanna ba wallahu inda rajul min ahalin nari haƙƙun kuma wani yana da haƙƙi a gun wani ɗan wuta hatta aqassahu minhu shi ma ya ɗauki fansa hatta latuma annabi yace ko mari ne kar ka sai dukiya sai kaza a'a ko marin wani kai ko hannunka kasa ka bigi wani ba za ka shiga aljanna ba alhali akwai haƙƙin wannan mutum a kanka ƙala ƙunna kaifa sai muka ce ah, to ya haka zai faru wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurla buhman yanzu nan fa kake cewa zamu je ranar alkiyama haka zamu je ba mu da komai to ta zamu biya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce bil hasanati was sayyi'at da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ake biya a ranar alkiyama babu kuɗi babu naira babu dala ba riyal ba sefa duk wani kuɗi ba shi amma da aikin alheri ake ɗauka ana biyan mutane abinda ka cuci wani ko ka zagi wani ko ka aibata wani ko ka bigi wani ko ka yaudari wani ko ka haƙinci wani wallahi ladanka aikin ladanka da kai a duniya shi za a ɗauka ana biyan mutane a ɗauki sallarka ana biya a ɗauki azuminka ana biya a ɗauki zakkarka ana biya a ɗauki umararka ana biya a ɗauki sada zumuntarka ana biya a ɗauki karatun alkur'aninka duk abin da ka yi da sadaka da kyauta duk wani abin da yake alheri ne ana ɗauka ana biyan mutane bil hasanat wa sayyi'at shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace wa sahabbai atadruna manil muflis kun san waye fallasashi fallasashi a lahira kun san waye su da farko da manzon Allah ce ballasa shi suka tsammanin duniya ne suka yi tsammanin matsiyaci na duniya ake magana suka ce al su fina man la hamala huwa Ladina? dinar suka ce matsiyaci kan shine a aninu mana shine fallasa ce ba shi da kokobo ba dinare ba dirhami annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan ba shine fallasashe ba fallasashe shine wanda zai je lahira yayi azumi yayi sallah ya sada zumunta ya yi kaza ya yi kaza duk aikin alheri ya yi amma sai dai ya shiga haƙƙin mutane ya zagi wancan ya aibata wancan ya cuci wancan ya yi ƙazafe wa wancan ya yi sharri wa wancan ya yi kaza wa wancan annabi sallallahu alaihi wasallama ta da ta ɗaukan kayansa aikinsa na alheri za a ɗauka ana biyan mutane hatta idan faniyat hasanatuhu har sai ladansa ya ƙare gaba ɗaya kuma ga mutane na har yanzu suna nema a biya su kuma a lahira ba a daga kafa ba wanda zai daga maka kafa ɗanka ba zai ce tun da babana ne na haife masa ba uba ba zai ce tun da ɗana ne na bar masa ba ranar fa guje-guje ake yau mai firul marumin akihi ne wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mai nan sha'ar sha'ani Ƙarshe tun da babu ladan da za a biya sai a ce to a yi girgire a rika daukowa zunuban mutane ana rage musu zunuban ana kara masa har zunubin ya masa nauyi ga shi mutum ne da ya zo da tarin ayyukan alheri amma sun kare a biyan bashi an koma ana jibga musu zunuban mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ce zunubi ya masa wa akai shuta Allah ka tsare mu hakanan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da hadisi ne isnadi wanda yake mai kyau daga Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi ya ce innal jamaa la taqtassa min alqarana yawm alqiyama yace kaga akuya marar kaho sai ta dauki fansa akan mai kaho ranar alkiyama akuya saboda bata da kaho wata ta zo ta tunkure ta da kafanta annabi yace wallahi sai ta ɗauki fansa al'amarin biya wuce da muke tsammani mu iya kokarinmu ranar da za a daura ma'aunai na adalcin nan ya zama na cewa ayyukanmu na alheri mu tafi da su sannan kuma mu je ba mu cuci kowa ba idan ya zama da cewa laifi da tsakaninka da ubangijinka ne yana da sauki domin shi Allah madaukakin sarki ya alƙawari inda ka nemi gafara zai yi maka قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن girma da ɗaukaka ne yake cewa kul ka faɗa ka gaya musu ya ibadiyar lalina asarfo ala ya waɗanda suka yi laifuka kala-kala suka yi sakaci suka yi laifi wa kansu ka gaya musu la na kana rahmatullahi kada ku fidda tsammani daga rahmar Allah inna Allah ya firu zunuba jami'a shi Allah mai gafaran zunubai ne gaba ɗaya inna huwal gafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne mai tausayi wa anibu ila rabbikum koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku mika masa wuya min qabli an ya'tiyakum al'azab tun kafin azaba ta zo muku thumma la saruna kuma ba za a taimake ku ba ma'ana ba ku da wanda zai iya kwatan ku akan cikin azabar Allah subhanahu wataala to kaga shi Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne in kana laifi in dai kana tuba to wallahi Allah zai yafe maka da sau dubu za ka yi laifi in dai tubar ka ta gaskiya ne to Allah ko zai karba ibn qayyim rahimahullah yana cewa shi Allah madaukakin sarki ya riga ya alƙawarin tuba ne fa inda dai tubar da mutum zai yi ta gaskiya ce ko ta kai dubu kuma akan laifi daya lokacin da yayi bayan yayi laifin sai nadama yayi kudurta cewa ya tuba ya bari ba zai sake yi ba amma gobe sai shaidan ya sake galaba a kansa kuburu sai ya sake koma ya aikata ya ce wallahi in zai yi sau dubu kuma Allah zai yafe masa sau dubu ba ma ina dan adam ne maka wannan ba zai maka ba shi ya yasa mu iya kokarin wajen tsarewa kada mu shiga haƙƙin mari. saboda gobe alkiyama za a yi kisasi za a daura ma'aune na adalci wanda ba sa zalunci wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tulamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله مدوكاكين سركي cewa na ba'ul mawazin al-qism al-yawm al-qiyama zamu girka ma'aunai na adalci ranar al-qiyama ma'aunan za a san ma'aunai ne masu adalci ba za zalunci kowa ba ba kwange ba za a kara maka ba za a rige maka ba fala tudlamu nafsun shai'a. ba za a zalunci wata rai komai ba bayan kana min khardalin atina biha idan abin da ta zo da shi abin da ta aikata ko da misalin ƙwayar zarra ce mithqala habbatin min khardalin khardal wato wata ƙwaya ce mafi kankantan ƙwaya da larabawa suke buga misali da ita to Allah ya ce ko kamar wannan ne a taina biha za mu zo da ita wa kafa min hasibina mun isa Allah madaukake sarki ce ba su hisabi Za mu hisabi kowa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ya Allah madaukake suke muna roƙonka duk abin da baka so mu yi Allah karka sa mu yi shi duk abin da kake so mu yi Allah ka sa mu yi shi ya Allah ka tsare mana harshen mu daga shiga haƙoƙin mutane ka tsare mana hannayen mu daga shiga mutuncin mutane ko dukiyar mutane duk abin da yake na wani ne ya Allah madaukakin sarki kar ka ba mu ikon shigan sa ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zanuban mu ya Allah abin da muka sani mun aikata ka yafe mana da wanda bamu sani ba ma Allah madaukaki ka yafe mana abin da muka faɗa daidai Allah ya Allah Allah ya karba mana abin da muka kuskure kuma Allah madaukaki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته